Thank you. wa alaikum assalam wa rahmatullah san yawa mai gida wai me yasa kwana biyu ne idan na yi maka magana sai na ga kana shishare ni sai kai ta haɗe rai kana fushi da ni ban san me na yi maka ba me ka na zancen ko haka koyaushe kake cewa tun nan nake yi maka bayani kayan abincin mu komai na gidan nan gaba ɗaya ya ƙare amma ka ƙi ka kawo kuma ka share ni kana ta fushi da ni in nai maka magana sai ka ce za ka kawo ban san me yasa ba ko baka kawo dan ni ba gani nake ka kawo dan yara sabida ka san wani abu kullun dole za a yi amfani da shi kamar man shafawa sabulun wanka shi ma abinci kaga dole za a dafa za a ci. Wai ke Sadiya, wannan tsarin naki na kasa fahimtar menene ne haka abin nan kin gaya min ko kin gaya min kin gaya min ki haka aka jarabe ki ki dai kina so ki zauna ki dinga zance rai rai rai rai rai sai ka ci da ake biya wa littafi ha ke ba yan jarida ba karanta labarai ke ba komai ba abin nan kin faɗa kin faɗa ko labaran aka yi breaking news kuma ai haƙura ake ko ba haka ba an dinga mai abu ɗaya kenan kin ce min da kaza da na ce zan kawo to kuma sai a jira lokaci ba ko ku dole sanda kika buƙaci abu wajibi ne sai na kashi a lokacin da ake da sa. wajibi ne duk sanda kika faɗa abu kika ce kina da buƙata dole sai na ka a lokacin kuma yana jira sa ba fa komai a duniya ake neman sa ake samu ba ai so ba samu bane ki jira mana ki gani mai gida kenan ya kamata ka fahimce ni sanda ne maka magana haka kake cewa kamar dai yadda na gaya maka ko baka kawo danni ba ka kawo sabida yara yanzu ka ce sai lokaci ya yi to yaushe ne lokacin wani irin lokaci kenan lahi wani ne raju da hausa ba ne bayanin nan ba da yaren urdu ba ba da na bengali ba ha bayani fa nake da yaren hausa kuma ba ya ce kina gane me nake nufi ba ki jira kina magana ba abinci ba kaza ba kaza idan da ba abincin ya kai kika kawo yau da tuni kin mutaye kin taba ganin an rayu ba abinci to a jira na mana tukunan kawo abin da yake akwai a yi amfani da iya abin da yake a gida kina nan magana su wani man shafa su wani waye da sauransu kwana na nan da sai man shafa tintime me haka da kai cikin gidan nan a ce gaba daya mulke shi dan ana sanyi kenan kawai shi kuma kenan ci ake yi ko ko aure ake soyawa da shi eh ko ko ana cin wake da shinkafa da man shafa ne daga jiki ake shafa ka dinga hakuri mana bini bini hubu an yi alwala an kuma an kuma mulka mai a jiki an ware sauransu alwalan nan aka guda ɗaya ta isa a dinga jallabta rayuwa mana in ka guda ɗaya kika rike sai ki gani sai ta kai ki har muni guda ina zaki a zamanin sanyi ma da ba san taɓa ruwa yake yi ba a raka tattara dukiya don Allah ni ba na sa almubazzaranci ni almubazzaranci nake yi ai ba ma yi maka almubazzaranci da kayan abinci komai muna tattala maka shi yanda ya kamata ina ƙoƙari na ga na kula maka da komai naka na cikin gidan nan amma na ga kamar ba ka gani Bara mu Ina za ka? Fita zan yi. Ai kina bakin ciki da in zauna a gidana na yi uzurin da ya shafe ni. To waran tafi inda nake da nutsuwa inda babu mai takura min. Ba shi kenan ba? Ke ki zauna tunda ban biya bukatun da kike so in biya ba.

Rahila manyan mata. To Rahila wai jira nake in ji kin yi sallama na ji ina jira in ji an ce assalamu alaikum. Sallama to ba kai ba kai ba? Ai kai tun da kai kaga ya wadatar ba sai na yi bane. Eh, misali ni kika tarar ai ya kamata da kika zo ni zaki yi sallama ko ba haka ba? wani da Allah mai mai kawo ka yanzu da ranar nan gaɗe gaɗe kuma ka zo baka kira wayata ba saboda Allah da annabi bacci nake fa ka tashi ni a bacci wallahi wani ai ta tsiye ne ya ka zo mutane kawai hira da ranar gaɗe gaɗe kowa yana kallon mutane haba rahila to menene da zan zo gurin ki har na faɗi lokacin zuwa ai kawai kamata yi ko da yaushe in bujiro in zo wanda ake tara ake sa ran kuma za zuwa zama tub da taya ni zan sure ki ma gaba ɗaya daga gidan mai da ke gidana kuma me kuma sai na wani ce wani gannan na ta ko wani abu haka dan Allah rahila ko dai wani abin aka bata miki rai wai bata miki rai ne ba abin da aka yi mini kuma ba bata min rai ba kai ne ma ka bata min rai kuma yanzu kake son ka ƙara bata min rai saboda ina bacci ka tashi ni ni kai din fa yanzu dai ba wannan ba ni zuwa ne dama in zuwan dan ka miki wata yar tsaraba sai ya nemi miki nace to bari in zo in baki mamaki kawai sai in zo in kawo kai tsaye yanzu bari in dauko miki a mota to saka ne ka siyo min wani abu ko na maka waye nace ka to min da wani abu to la sai kin ce in ka miki na ga abin in dai abin abin bukata ne me da na ka miki mayuka ne na dan shafe shafin nan waya ba burci na hodan nan a mata kuma ya dan shafa mai mai fa kace to da kace ka siyo mai ka san kalan wanda nake using da shi ko kuma ka san kalan kayan gwallan da nake using da shi kawai zaka je ka siyo abu da ke da ka kawo mani kuma ni ai ban mai bin mi waya da kai na ce maka ina bukatan kayan kwalliya ko kuma mai ba ni mai sa ka kawo mun ba rahila wannan irin tsari ne yaya kuma ke ga abin da ake ta abin nan kina ta abin nan rahila me haka ne mai ibadar ne ne haka kaga ni zan koma gida wallahi bacci nake ji bacci nan ba gama isa ta yi ba kasa aka fito da ni yanzu ba da dama da zan zo gurin ki mu zo mu hira rahila ya haka ne rahila ki tsaya mi magana mana gurin ki fa na zo fa to yanzu ihu kake kana daga murya saboda cikin gida a jiyo ka ka sa mun faɗa ko me a to ba magana daga murya bane haka kalan murya take yi ke take in suya ni ta da kauri dole ki ji ta aka. ni gida zan tafi kawai ka ci rahila rahila magana fa nake da ke ma gaskiya kin wulakanta ni rahi to mata dami me za ta yi min ma kai wasu suna soke ana baki don wulakanci kina turo muku inda na tura kaina ita gwabje min kenan <coughs> mai gida dawowa kai mai gida amma dai lafiya ko to amma dai lafiya ko mai gida me yake faruwa ne don Allah ka gaya min me yake damun ka ki jin daɗi baka jin daɗi zazzaɓi ko ciwon kai don Allah ka yi gaggawar sanar da ni na shiga damuwa wallahi sadiya na ce ban da lafiya a kyale ni mana kuma me kuma sai an taimu musu yi kwakwa a'a ka san dole na damu dole hankali na ya tashi wato kina so ne ki samu dama ko ki ce da ni eh, bukatun ki na kaza da kaza to ban siyo ba kuma ba zan siyo ba ban shirya yi ba dan Allah ki kyale na huta hmm. wallahi ba wannan bane kawai dai hankali na ne ya tashi na ji ka ce ba ka jin daɗi dan Allah ka gaya min me yake damun ka na ga ka fita lafiya kalau amma yanzu ka dawo ya Allah dan Allah ki kyale ni ki je ki uzurin gaban ki ki bani na ce ba na jin daɗi na ce ba na jin daɗi ni na san me nake ji bar ni kawai yawa ya za a yi na kyale ka ya za a yi hankali na ya kwanta mai gida guda ba lafiya kai ma ka san ba zan taɓa samun nutsuwa ba har sai na ga ka murmure i bukatar ki ba in murmure ki koro bukatu wallahi ni ba wannan bane kawai hankali na ne ya tashi da na ji ka ce ba ka da lafiya ka sha magani Ban sha ba. Ka ci abinci? Ban ci ba. Bari na je kicin na dafa ma abinci ko? Sai ka ci abinci ka sha magani. Bayan nan kuma sai na sa ma ruwa mai zafi sai ka yi wanka ka kwanta ka huta. Ko? Kinga, ni ki bar cewa ne ban da lafiya ba magana ce ta girki ba. barni wanda aka ce ba shi da abinci a gidansa mai kuma wani magana za a yi masa wani girki ni ba na buƙatar wani abu ki kyale ni barni na samu dai in huta tukunna nan tukunna ki je ki ci gaba da uzurin gaban ki ni ba na so in ga kana haɗa rai gaba ɗaya hankali na tashi yake yi me gida guda ba lafiya a ce kuma mata gida hankalinta ya kwanta ai ba zai taɓa yiwuwa ba don allah ne dai ka min wannan alfarma idan na dafa ma abincin zaka ci ka yi haƙuri kai rana ce jeki jeki ki dan Allah <laughs> har na ji daɗi <laughs> sai yanzu hankali na ya kwanta wallahi sannu ba shi da ma da zakar ciki me kuma nan ya haɗa ki da jakata ki bar min kayayyaki na ki je ki abin da kike ce za ki je ki ha wai me haka ne ne ne <laughs> ai wannan aiki na ne Gwaran da nage maka aikin kai da baka jin daɗi? Jiki. Da a cikin so ne. Me gida me gida. Mata, mata, duk ƙarya suke. Thank you. hello Assalamu alaikum. Rahila. Shi ne na ce bayan ka tafi kenan wani ka samu ka faɗa mishi ko kuma ihun ka ci gaba da yi. Har mutanen gidan masu suka je. Ka sa na dawo gida ana ta faman yi min faɗa. Me haka? A'a, to me kuma aka yi? Na ga ni da ke ne muka yi magana wa zan gayawa? Wa zan gayawa? ok da na fito din ma na saurare ka katashe ni a bacci baka gode Allah ba ko na yi tsammanin ma bugo min kika ki bani haƙuri to kana ji na da Allah da gau ka kiran wayata kuma kar ka sake zuwa ƙofar gidanmu idan ma kuma baka daina kiran wayana ba ni zan yi blocking ɗinka na gaya maka duk ba za ka zo ka dinga haɗa ni da iyayena ba na gaya maka ka rabu da ni babu ni babu kai Ni kike gaya haka? Rahila? Rahila wani irin abu ne, wani irin wulakanci ne wannan? Kin san da kike magana kuwa? Ya kamata ki tsaki saurari ai wannan bai kamata ba. ya dace kimin irin haka ya kamata kimin haka rayila ka gani don Allah sai an jima ita dama wata ce ta ɓata maka rai shi yasa ka zo kake nuna min cewa baka da lafiya? Menene? Ina zaki haka? Gida zan tafi. Ya kika da ko jaka? Ba sadiya. Ai wannan ma abin da kake yi min bai dace ba saboda Allah da annabi ka zo ka zauna ka nuna min baka da lafiya in shiga ina kokarin in dafa min abin da zaka ci ashe wata ce can a waje ta bata maka rai ka zo kake nuna min baka da lafiya gaskiya gida zan tafi na gaji da irin abubuwan da kake min na gaji gaba daya matsala aka samu kawai amma dai in Allah da haka ba ta matsalar ku can kai da ita ni ba da ni bane to ai magana ta riga ta wuce yanzu nake mu daidaita yanzu da kika ganna magana da nake yanzu ma so nake duk abubuwan nan na gane kuskure ne dan abubuwan da yake da bukata din mu zauna ai maganganun su ko ba haka ba ai baka so ayi hakan ba so nawa ina gaya maka cewar kayan abincin mu na cikin gidan nan komai namu ya kare idan nazo zo ne maka magana kai in na zo na zauna ma a waje kana wajen sai ka ringa wani abu kana buntsare-buntsare karshe ma ka tashi ka ɗau jaka ka fita to ki hakuri yanzu dai wannan magana ta kawo Allah a'a ni gaskiya tafiya zan yi ba zan yi da wannan rayuwar da muke yi da kai ba ina iya bakin kokari na akan na ga na faranta maka kai kuma ba haka bane ba in ma karo aure kake so kai ni ina ruwa na me ya shafe ni da zaka ringa wulakanta ni a cikin gida me nai maka dan haka ni gida zan tafi kaga idan na tafi in ya so ita waccan sai ka je ka ɗauko ta ta zo ta jinyarka tunda ka ce mun baka da lafiya sai an jima ba sadiya tsaya mana to kuma ni ma ki ji ni na tsaya na saurare ki sai ki ji ni ma subhanallahi ko ce irin masifa ce gaba ɗaya ni rahila kin zama min matsala kenan ke biki shigo bakin harba min ta ciki ta fice waje abin ki zan yi gaskiya yana da kuma kullum mota to kaskalan gidan aure kenan ah, haka tana faruwa in ji ta 'yan zamani suna cewa ana haka to ya kamata dai mu kiyaye gaskiya wanda da yake da mata a cikin gidansa ya ɗauko ta ya adana ta kuma tana ƙoƙari ta kula da mutuncinsa ya kamata a ce ya ba ta kariya ya mutunta ta dan kana neman aure bai kamata ka wulaƙanta mata ka cikin gida ba wannan ita ce gaske saboda ta riga ta shiga tana ciki tana daga cikin iyalinka kuma gashi nan nan kana ta ƙoƙari can kuma gashi ba ka burgewa wannan kuma ita duk abin da ka zo da shi lallaba take to yanzu gashi an sike ta ranta ya ɓaci har ta tafi muna da fatan in ta fita idan an ba ta haƙuri ita ma ta yi haƙuri inna allaha ma as Allah subhanahu wataala da kansa ya faɗa ice yana tare da masu haƙuri to muna fata ita ma za ta yi haƙuri a da a daidaitu so da ko ina ma za a je in namiji ne sunansa namiji za ki iya samun mai hali irin nasa ko wanda ya fi nasa ko kuma wanda ya gaza nasa to da sabon gini da yawan mayabe kuma an ce da tsohon zuma ake magani a dawo a zuwa daidaito maza a ji tsoron Allah a kiyaye haƙoƙin iyali a kula da haƙoƙin mata mata na marfar asirinmu ne kuma mu ne jagororinsu mu ta haƙuri mu dinga lallabawa mu ba su abin da suke nema saboda mu ne shugabanninsu kuma shi shugaba ba ne ga talakansa da haka a daure a kiyaye ah, da fatan kuma an ga darasi a wannan abin da ya faru a cikin wannan shiri na gidan aure kuma da fatan za a ci gaba da bibiyan mu a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa nan gaba a wannan tasha kuma tare da ni Allah biyo Ali Dadi fatan mu dai inda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana inda muka yi daidai kuma Allah ya haɗa mu da mu da ku a cikin ladan gaba ki da fatan za a bi mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba kuma ga wanda suke son su bamu gudunmawa a cikin wannan shiri ga lambar waya nan a biyo mu tallane, tallane saƙo ne